أعوذ بالله سميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين ومن اتبعه إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أم جماعة a yau muna ɗauke muku da bayani a game amma jama'a kada ku manta ku danna mana alamar subscribe sannan ku share ku like sannan ku danna mana alamar kararrawa domin in mun sa sabon bidiyo ku samu bayani shi mafarkin ganin al'arshi yana nuni akan ɗaukaka da wata daraja da shugabanci da samun wani girma da alfarma wasu malaman kuma suka ce shi al'arshi ana mishi tawili da wani sarki babba domin malamai sun ce mutumin da ya mafarki ya gara arshe afsa siffanta kamar yadda malamai suke siffanta siffan al'arshe to wanne yana nuni akan alkhairi ne akan kowane hali sannan mutumin da ya mafarki gashi ya tsawaita kallon al'arshi ba tare da wahala ba wannan yana nuni akan zai dawwama cikin wata sarauta sannan mutumin da ya mafarki ya gara arshe gashi an kawata shi wannan yana nuni akan ana mishi fassara da mai wannan mafarkin zai aboci wani mutum mai girma mai girman daraja sannan shi ma zai samu girma da alfarma a wajen shi sannan idan ya yi mafarki ya ga al'arshe ga shi an kawata shi da launi-launi daban-daban wannan yana nuni a kan mai wannan mafarkin zai abokanci wani shugaba ma'abocin fifiko da ɗaukakan daraja sannan mutumin da ya mafarki ya ga al'arshe amma ba a siffanta ba a siffan shi siffa mai kyau ba to wannan yana nuni akan tauyewa ne a haƙƙin shi ne mafarkin da wulaɗanci a gare shi sannan mafarkin alkurisi malamai sun fassara shi sun mishi tawili da abubuwa guda shida yana nuni akan adalci sannan yana nuni akan girma sannan yana nuni akan samun wata wilaya sannan yana nuni akan ɗaukakan al'amari sannan yana nuni akan wata ƙadara da alfarma sannan wasu malaman suka ce mafarkin alkursi ana mishi tawili da mutum mai biyayya ko kuma mai gudun duniya mai tsoron Allah ko kuma wani sarki adali mai tsantseni malami ko kuma wani mutum mai hankali wasu malaman suka ce ita mafarkin alkursiyu alkhairi ne akan kowane hali muddin a mafarkin ba an go wani abu da ake inkarin shi bane a shari'a kamar wani abu mara kyau a jikin shi idan kuma akwai irin wannan wannan mafarkin ba alkhairi bane a haƙƙin mai mafarkin ko dai a addinin sa ko kuma akan wani al'amari da yake nima daga al'amuran duniya sannan mutumin da ya mafarki ya ga alkursi ta cika da haske ga girma ga haiba wannan yana nuni akan mai wannan mafarkin zai kasance mutum ne mai kwarjini da gyara sannan kuma mai mafarkin zai sadu da alkhairi daga wani sarki adili ko kuma wani malami mai aiki da iliminsa sannan dukiyarsa za ta yawaita amma mutumin da ya mafarki da kishiyan haka da na kasu akan alkursiyin wannan yana nuni akan tabbatan tauyewa ne ga al'amuran malamai sannan mafarkin allon lauhin mafuzu malamai sun ce ana mishi tawili da tabbatan ilimi da Alƙur'ani da hikima saboda zancen Allah tabaraka ta'ala da yake cewa bal huwa qur'anun majid fi ko kuma ana mishi tawili da haɗuwa da wani malami mumini wanda zai wanda mai mafarkin zai rika karban maganansa ko wani mutum mai sulhi wanda yake ciyar da dukiyansa a tafarki na gaskiya domin mutumin da ya mafarki cewa ya ga lauhil mafuzu ya zama ƙarami sannan wulaƙantacce wannan yana nuni akan kasancewan mai wannan mafarkin mutum ne koma baya sannan mutumin da ya mafarki cewa ga sunansa an rubuta a laushil mafuzu wannan yana nuni akan kusantowan ajalin mai wannan mafarki sannan mutumin da ya mafarki an rubuta wani abu a lauhin mafuzu to wannan yana nuni akan wani abu ne da zai kasance saman samamme a ainihin sa a nan duniya ga abin da aka rubuta sannan shi mafarkin alƙalami ana mishi tawili da abubuwa guda bakwai ana mishi tawili da samun hikima da umarni sannan ana mishi tawili da ilimi da samun kwarjini da samun wilaya da tsaida abubuwa sannan da samun muradi domin mutumin da ya mafarki ya ga alƙalami gashi yana rubutu a da mafuzu gashi yana fassara abinda alƙalamin ya rubuta to wannan ru'ya za ta kasance kamar yadda shi ya ga an rubuta ta idan kuma ya kasance bai fassara ba bai gana fasara ba shi bai fassara ba to wannan yana nuni akan zai kasance mai wannan mafarki zai kasance mai tintinti ne akan halittar Allah sannan mutumin da ya mafarki ya ga alƙalami amma alƙalamin bai rubuta komai ba shi dai bai komi ba ba wani abu da ya fara da alƙalamin to wannan mafarki yana nuni akan mafarki ne mai kyau idan kuma wani abu ya faru da alƙalamin to wannan yana nuni akan ɗaiɗaituwan tuntuntuni ne ko kuma wafintar da abinda mutum yake nufi na al'amuran duniya sannan mafarkin sidratul muntaha wannan yana nuni akan kaiwa matukan al'amarin mai mafarkin na daga abin da yake alkhairi ne ko kuma shari saboda yadda aka tsago sunan sidratul muntaha ko kuma tana nuni a kan kaiwa matukan manufan abin da mutum yake nufi a kan dukkan abin da aka mutum alkawari da shi domin mutumin da ya farki cewa ga shi ya ga a sidartul munta ga ganyayyaki ko takardu da yawa wannan yana nuni akan yawaita haihuwa a wannan a wannan zamanin da wannan gurin da ya ga da ya abin sannan mutumin da ya yi mafarki ya ga ganyenta ko ba'alin ganyen ya faɗo wannan yana nuni akan aukuwan ƙarewa wato ƙarewan mutum kenan ko kuma za a yi mutuwa sannan mutumin da ya mafarki cewa ya ga ganyen sidratul manta ga wani suna matabbaci ya yi fatsi-fatsi ya yi ja wannan yana nuni akan kusantowar ajalin mai wannan sunan da aka rubuta a jikin ganyen idan kuma ya sai ya ga ganyen ya fado wannan kuma ya koma yana da la wannan mutumin da ya mafarki cewa gashi ya wafinta ga barin ganyayyakin sidratul munta wannan yana nuni akan malamai sun ce ba alkhairi a wannan mafarki a nan za mu takaita muku wannan bayani na fasarar mafarki idan kuna da ƙarin bayani sai ku bibiyo mu a youtube channel ɗin ya musawa tv gwada za mu kasance masu sauraron ku insha